Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwanni na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya bullo muku a wannan shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke Washington DC. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma yayi da jakadan Jamhuriyar Nijar a tarayyar Najeriya Alatomo gaskiya kan Muhammad muhimman batutuwan da taron kungiyar ecowas ko sai da yawo ya mayar da hankali a kansu za a shi cewa rundunar sojojin tarayyar najeriya ta yi karin haske kan nasarorin da ta samu a yakin da take yi da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin najeriya har ila yau dai a tarayyar ta najeriya za a ji koke da wasu magidanta a jihohin adamawa da taraba ke yi game da tsadar rayuwa sai mu kawo muku wata shira ta musamman daga bisani da tsohon shugaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman dan takara a zaben shugabancin kasar a nan gaba akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka mun duka wannan zai zo muku bayan kun sha labarun duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun ci gaba da caccakar juna a kan rigakafin cutar COVID-19 a jawabansu daban-daban na bikin ranar ma'aikata. A jiya Litinin Trump ya yi kirarin cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden da Kamala Harris su hanzarta neman afuwa saboda kalamai da suka yi na nuna kin jinin rigakafi. Biden ya bayyana a jiya Litinin cewa yana son ya ga allurar rigakafin gobe, ko da kuwa zai janyo ya faɗi zaɓe amma idan ma muka samu rigakafin mai inganci mutane ba za su yarda da ita ba saboda jawaban da shugaban ƙasa yi ta nanatawa masu cike da kurakurai da ƙarairayi game da kwayar cutar sun cire wa jama'a ƙwarin gwiwa biden ya ce ya sha faɗan abubuwa da dama da ba gaskiya ba ne trump a lokacin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a north portico da ke fadar white house ya ce saɓanin ƙarairayin siyasa duk wata rigakafi da gwamnatin tarayya ta amince da ita za ta kasance mai matukar sayi hanci da aiki sosai. 'Yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat sun yi jawaban nasu yayin da yakin neman zaben shugaban kasa ya soma kankama a hutun ranar ma'aikata na shekara-shekara a lokacin da cutar COVID-19 da coronavirus ke haddasawa da ke ci gaba da kashe kusan Amurkawa dubu ɗaya a kowace rana a cewar wata ƙididdiga daga cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da ke kudancin Afirka suna fuskantar karancin abinci, a yayin da adadin mutane da ba sa samun isasshen abinci kuma mai gina jiki ya sama da kashi goma cikin ɗari daga shekarar da ta gabata. Annobar COVID-19 da ta haɗu da sauyin yanayi da kuma faɗi tashin tattalin arziki da ƙasashe da dama suke fama da shi, shine babban abin da ya haddasa karancin abincin. Kasar Zimbabwe ce kasar da lamarin ya addaba inda ake sa ran adadin mutane da suke fama da karancin abinci zai kai miliyan shida zuwa karshen wannan shekarar. Daraktar Hukumar Abinci ta Duniya a Kudancin Afirka Lola Castro ta ce, yankin ya fi fuskantar kalubalen sauyin yanayi. Wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun yi awon gaba da Maria ba. memba cikin jagororin 'yan adawa a Belarus a jiya Litinin Amin, kuma Jamus da Birtaniya sun buƙaci shugaban ƙasa Alexander Lukashenko da ya bayyana inda take. ministan harkokin wajen kasar jamus hiko mas ya yi kira da a yi bayanin inda take da kuma sakin dukkan fursunonin siyasa a belarus a cikin wani jawabi da ma'aikatan harkokin wajen jamus ta wallafa a shafinta na twitter shi ma wani sakon twitter da ya wallafa ministan harkokin wajen birtaniya dominic Rabi ya ce akwai matukar damuwa sosai game da jin daɗin mariya a belarus dole ne gwamnatin lukashenko ta zama ta mai da hankali wajen dawo da ita gida lafiya wajibi ne kuma gwamnatin ta tsage cin zarafin masu zanga-zanga ta saki fursunonin siyasa da kuma fara zaman tattaunawa tare da 'yan adawa wata da ta shaida abin da ya faru da aka bayyana da suna anastasia ta faɗa wa shafin yanar gizo na tud.by a belarus ya litinin cewa ta ga wasu mutane da kayan farar hula sun tilasta wa mariya shiga wata karamar bas kana suka tafi da ita a jiya litinin da rana ɗaruruwan mutane suka tattara a wani karamin gari da ke kudancin portland inda suka gudanar da taron gangamin nuna goyon bayan donald trump Taron yana zuwa ne sama da mako ɗaya bayan da aka harba wani mamba na ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi bayan da wani ayarin Trump ya bi ta cikin garin Portland. idan rediyon jama'a na Oregon ya ba da rahoton cewa motoci da ke ta ɗaga tutocin Trump da QAnon da kuma goyon bayan 'yan sanda sun taru a kwalejin Clark Mass da ke cikin garin Oregon. Waɗanda suka shirya taron gangamin sun ce ba su shirya shiga ƙaramar hukumar Multnomah ba, inda Portland take garin Oregon dai ya kai kusan kilomita 20 daga kudancin Portland. Fatan da ake da shi na dishashewa na wani sabon kuduri na tallafin coronavirus daga Washington yayin da Majalisar Dokoki ta dawo aiki. Tattaunawa tsakanin jagorori 'yan jam'iyyar Democrat da gwamnatin Trump ta lalace a watan da ya gabata kuma har yanzu ba su koma kan teburin ba. Tattaunawa ta baya-bayan nan da ta hada da masu ruwa da tsaki ba ta kai ga cimma komai ba kuma dangantaka da ta ci gaba da yin tsami a tsakanin waɗannan jagororin ta sa da wuya a cimma matsaya ya kamata dokar ta samar da wani zagaye na tura dala dubu ɗaya da ɗari biyu kai tsaye zuwa ga yawancin amurkawa tallafawa makarantu da ƙananan hukumomi da kuma dawo da tallafin marasa aikin yi yanzu gaba ɗaya waɗannan suna cikin haɗari idan tattaunawar ta ci gaba da taɓarɓarewa akwai yiwuwar 'yan majalisa su bar washington don halartar yaƙin neman zaɓe. madalla labarun duniya kenan daga washington dc a halin yanzu sai mu tsunduma a cikin rahotannin namu inda shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka membobin kungiyar tattalin arziki na sai dai yawo ko ecowas suka gudanar da taro a birnin yamai na jamhuriyar nijar inda suka cimma matsaya daya akan batutuwa da dama a karshen wannan taron wakilin muryar amurka a birnin yamai sule mummuni barma ya tuntubi jakadan jamhuriyar nijar a tarayyar najeriya alata mu gaskiya don jin karin bayani an kawo sunan eko an kawo zancen matakai da za a yi na tabbatar da waɗannan kuɗaɗe kenan dole sai a yi banki wadda za ta yi su. Wannan na nufin kenan kudaden nan na eco ba za a samu amfani so amfani da su a shekarar nan ta 2020 ba. Ba ma yi su ba. Ba ma kawo bankin da za ta yi ba. Ba ma kawo zanen su ba. a yanzu ga kwatomci dai an yi waɗannan zancen da ni muku kenan sun tabbatar da niyya na su cimma wannan buri menene matsayin ecowas a game da yanayin da ake ciki a ƙasar mali bayan duk abubuwan da suka faru juyin mulki ba lokacin shi bane sun gaya masoji ku ba mu lokaci da za mu aiki da za a zaɓe a maido gwamnati fara hula a basan maliya ɗaya na biyu shugaban ƙasa da kuka hambarar da ku kiyaye lahiyar na ji waɗannan kuma da ƙarfi fa suka yi ɗiba wasa akan wannan ba lokacin juyin mulki ba ne inda kawai matsaloli a binciki kundin ƙasa ya ba da hanyoyi dalla-dalla yadda ake walwala kowace matsala in ta wakana. Mm. kenan abin da ake so da su su amince da lokacin da za a sake zaɓe shine babban mahimmanci kada wucin gadin su ya wuce wata sha biyu don in aka saba da iko wuya saki gare shi suna cikin takunkumi suna cikin matsaloli da dama an sa su samun ware ya za su a ƙarshe excellence akwai wasu ƙasashe mambobin ecowas dinnan da ake ganin shugabannin suna ƙoƙarin zarcewa akan kargar mulki ba akan ka'ida ba shin me yasa wannan taro bai tantauna akai ba to ka san da wuya ka cewa ne mun ga alamu ga yadda kake so amma in ka aikata sai a ce ba kai daidai ba wato an sa su gaba ne ana shira a ga yadda za ta kaya ai ka ji kiran da aka yi ko a kula da demokrasi a amince a inganta kundin tsari babu kundin tsari da ba gaba shi ta zarci kenan an ce a tsaya kan abin da kundin tsari ya kayyada kenan an gaya ma mutane wannan abin da kai kada a shiga babin shi domin masu yi yalla sun iya ne na ɗaya 'yan ƙasar ba za su yarda ba duniya ba za ta yarda ba ke na aikin banza ne mutum ya fara abu ta mai ihu aikin banza ne to ya maganar tsaro maganar tsaro ta kullum ci ta'addanci iya safka a cikin yanki shi na da wuyan hidda sahiya ɗaya an kawo sharshi a kai ƙasashe su ba juna hannu domin a murkushe wannan tashin hankali daga jamhuriyar Nijar sai makwabciyarta tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta yi karin haske kan nasarorin da ta samu a yakin da ta ke yi da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin kasar kamar yadda jami'in sadarwa a sashen aikace-aikace na hedikwatar sojojin tarayyar Najeriya kanal Aminu Iliyasu. ya yi wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Hassan Maina kai na karin bayani. kawo yanzu dai a jimlar atasayan da ya gudana dakarun sun yi nasarar kakkaɓe 'yan bindiga daɗi guda ɗari sun kuma samu nasarar kwato shanun sata guda dubu uku da ɗari tara da tamanin da hudu waɗanda dukkaninsu aka mayarwa da masu su bugu da ƙari an kwato ƙananan dabbobi guda dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da bakwai gami da rakuma guda uku dakarun sun damke 'yan bindiga daɗi guda ɗari da arba'in da takwas da kuma ɓarayin ma'adanai su ɗari uku da goma sha biyar an kame ɗumbin makamai wanda suka haɗa da bindiga ƙirar ak-47 guda arba'in da uku bindiga mai jigida ƙirar gvmg guda ɗaya da bindigogi ƙirar gida guda ra'ayi gami da harsasai na bindigar AK-47 guda 3,261. Dakarun sun yi nasarar ceto mutane 700 da aka yi garkuwa da su game da cafke masu baiwa 'yan bindiga daɗi bayanai su 20. Haka kuma an kame masu safarar miyagun makamai su shida. Bugu da ƙari masu cinikin dabbobi guda goma sha uku sun shiga hannu da masu safarar kayan masarufi zuwa wajen 'yan bindiga daɗi su su talatin da biyu bugu da ƙari an rugurguza maɓoyar 'yan bindiga daɗi guda tamanin da ɗaya cikinsu har da zangon fitinannen ɗan bindiga daɗin da ake kirari da sunan dangote a wani bangare na ayyukan sojojin operation sahel sanity dakarun sun yi nasarar kawar da farmakin 'yan bindiga daɗi kan jama'a guda saba'in da hudu da kuma farmakin masu garkuwa da mutane har guda hamsin da hudu To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya inda yanzu haka dai sakamakon matsalar fatara da karamcin abinci da ake fama da shi a tarayyar Najeriya a shahohin Adamawa da Taraba lamarin ya kai ga magidanta kan raraka da kuma tsari hacin da suka kai surfe ko nika a wuraren nika don kar a ɗauke su wannan dai na zuwa ne yayin da hukumomi a tarayyar ta Najeriya ke cewa sun raba dubban miliyoyin naira domin rage raɗaɗin da ake fama da shi a halin yanzu kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na ibrahim abdulaziz daga yola yanzu haka dai jama'a na ma cikin wani matsanancin halin tsadar rayuwa sakamakon yadda harka hada-hada yake samun tsaiko a cikin wannan lokaci da ake fama da annobar cutar corona to ya koma wace irin matsala wannan tsadar rayuwar ta haifar wannan magidanci ya bayyana min irin halin da ya tsinci kansa a wannan yanayi a halin gaskiya da ina iya ba wani taimako amma yanzu abin ya zamanto ni kaina ina neman taimako da kyar da kyar nake samu a yanzu haka don abin da za a ce gida ma yana so ya zama matsala shi shine yasa muke ganin lalle rayuwa ta bambanta da da da yanzu abin da ya jawo haka gaskiya halin da ake ciki na yanzu na nema da kyar wanda abin da za ka samu a takaice a ƙaramin lokaci a yanzu ba za ka same shi da sauri ba ita ma wata baiwa Allah ta bayani akan irin matsanancin halin da suka tsinci kansu ta ce abin da za su dan tarfa a bakin salati sai ko an kai goro da mari ake samu. Kiya a yanzu haka ba mu da abin da za mu ci kuma miji ma yana nema babu ba mu san yadda za mu bi dai da rayuwar mu ba 'ya'ya ma ga sunan suna zaune suturan da za mu sa ma ba mu da shi. da muna ba wani amma yanzu sai dai mu ma dan mana to wannan rayuwa dai ni har na rasa ma me zan ce har ba na iya misalta abun irin rayuwar da na shiga ma da fa in abinci ne za mu girka sha kadai amma yanzu fa kwata-kwata roba ɗaya roba ɗayan ma da kyar muke samu. Wannan yanayi da ake ciki ne ma ya sa jama'a soma kasawa suna tsarewa injin nika sakamakon sace-sacen hatsi. Abdulkadir Isa mai niƙa wani mai sana'ar nikan inji ne a Jimeta ya ko bayan irin halin da ake cikin. Gaskiya muna fama da tsadar rayuwa ga wannan ma kullum kulliyomin ciyaman namu yana kokari da sauran membobinsa irin kananan ma'aikata yana gaya musu akan cewa in an karbi aikin mutum to Allah a sassauta a dinga aiki kan ka'ida dinga aiki kara masa masara kara dinga faffasa masara mutane. Wani irin mataki ma kuke dauka domin rage batar hatsi a injin nika? Abdulkadir Isa Minikan ya bayyana irin matakan da suka dauka a yanzu. Da ya kawo aikin sa ana sa nomba don akwai magan da ake sa kowane nomba kowane inji ga yaransa ididan yaransa ga abun da aka dauka ga abun da aka kawo kuma in an kawo nan mai nika ya san waya ba sa aiki kuma mai aikin ma in ya zo ko naka ne masaranka ne kafin nan ka dauka sai an tabbata wannan shi ya kawo masaran eh. Koma da menene yanzu jama'a na zuba ido domin ganin irin ɗaukin da gwamnati za ta kawo musu domin a rage irin wannan raɗaɗin tsadar rayuwar da ake fama ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To yanzu sai hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar kuma dan takarar shiman shugabancin kasar ta jamhuriyar ta Nijar a karkashin lemar jam'iyyun siyasa na RDR canji da kuma MNRD hankuri Alhaji Muhammad Usman wanda ya yada zango a birnin Kwanni kan hanyar sa ta zuwa Maradi da da Magaram a kashi na farko na wannan hira Alhaji Muhammad Usman ya fara ne da bayyana dalilansa na soma wannan rangadi. Bayan wannan jam'iyyar tamu rdr canji ta yi babban taronta na ƙasa wanda kowa ya gani bayan an yi haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyu biyu da kuka sani da mnrd hankuri da rdr canji rassemblement wato mun sanya kuma mun sabanta cibiyoyi da reshishika na wannan babbar jam'iyya cikin jihohi takwas na kasar wannan ko ina an sabanta cibiyoyi kuma an je ga sabanta gundumomi kuma an shiga neman sabanta komin komin komin na kasar wannan a cikin wannan yanayi dangane da zaɓuɓɓuka da ake shiryawa to wajibi ne mu zagaya mu ga lafiyar jam'iyya mu ga irin halin da take ciki kuma mu ba 'ya'yan jam'iyya bayani mu ba su haske bisa al'amuran da suke gudana na yau da gobe a nan ƙasar mu Nijar. To ga babban dalilin wannan tafiya mu. To ba ku tsoron a ce sai da kuka jira wannan lokaci ana gab da zaɓe ka hito alhali ba a buɗe yaƙin neman zaɓe ba. Yo ai ba yaƙin neman zaɓe ba za mu. Za mu je yaƙin gyara jami'iyyar mu. Mun fara daga can koli. ashirin da biyar da watan farko na wannan shekara sai muka shiga confinement ko saboda coronavirus inda ba huta ba magana ba gaisawa ba sallah ba azumi ba ba ba ba ba ba gashi to kaga dalilin da ya sa sai yanzu muka fito. Yanzu lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? gida ya bari kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni abdulaziz adali toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna na ofishin murya amurka da ke mai babban birnin kasar nijar muna tare da bako na musamman da ya kawo muna ziyara kuma dan asalin kasar nijar ne wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a afirka to bari bakon na gabatar da kansa kuma ya bamu albarkacin bakin shi akan wannan balaguro da ya a wannan kasashen to bako gare ka to assalamu alaikum eh, ni dan keta ne asalin dan keta ne suna na alasan alasan habibu na yi zama cameroon cote d'ivoire da nigeria to malam alasan daga jihar raketa ne dalilin da ya sa ka bar raketa ka je wani kasashen kuma kakin ka bar keta ma in ce ka samu ka samu kayi karatu a jami'a ko ka samu kayi karatu a secondary nouveau troisième ne mm. daga troisième ke bar bar école ken ko je tanti na yi trois fois kin sa na pas réussir quoi mm-hmm. daga nan sai ne ta kasashen waje na je cameroon kasar ya wanda na fara sana'a daga nan ina sana'a kin sai na canza aiki kin na fara fabrication na takalma mhm. na fabrication kin sule takalmi da irin na mata da maza ba irin wanda ba ne eh, ina nan commerce na fara daga commerce kin na bari eh, akwai wani can ibo ne kuwa shi ya bani farmashin kin ina nan sannu sannu har yasa nisa ni buɗe ta nauni ma wurin buga takalma kin. Mhm. hannun ma ni zan cike rake hana ina koya wasu kuwa mm-hmm. daga can da na dawo a nan ni na dudduwa dudduwa sai na ganin sana faru shi abin bai babu ci gaba cikin shi mm-hmm. paske na ji har artizana na duba irin model inda suke da sarawansu duka na ga harkokin da ba ɗaya da can ne ba saboda harkokin mu da nasu ba ɗaya ba ne mm. wani irin takalma ne ka kake abin nan eh, takalma ina sule mm-hmm. ina wannan batakin kuma ba ta dai irin wannan wanda ake sai da a Nijar nan irin wanda ake sai a Nijar nan can tuki ne kuwa ba kamar ba roba ce ba fata ce zalla kuwa mm. eh, kuma kayan da gare su can nan ba mu da su mm-hmm. da na zo na duba na ga irin kayan da gare su can da irin kayan da akwai nan na gaba ɗaya ba ne kuma ko da zan yi shi nan ga abun babu wani ci gaba cikin shi ba zan samu alheri ba kan shi. Mm, to shekara ka nawa kana kana wannan aikin harkar takalma a can Kamaru? A can Kamaru na kai Turaza. Shekara uku kenan. Shekara uku kenan. Eh, kenan da ka kammala koyon aiki ka fara sai da su kuma kai ma ka kafa kamfani naka a can kamaru eh. amma kana koyon mutane ko ina koyon mutane hmm, haka nan ne to bayan haka da ka zo nan ga ka samu ka tuntubi eh, masu hannu da shuni za su iya taimaka maka kai maka aza wannan kamfanin ka ci gaba da kera takalman eh wannan kamfanin ko da na zo dama yana da kaya wanda na zo da su daga bayan ma na sai da su paske na biya ta artisanakin na don koya musu planking har kai ina koya ma wasu yara suna nan ga yi daga mhm. nan dai ni bar zancen ni gaba dan na dan zamana kada ni ga ba zan samu komai ba mhm. sai na bar wannan sana'akin na shiga wasu harkoki kuma yanzu. to sun ci gaba da wannan yin wannan takalman can koko. eh sun ci gaba da wannan takalman ya dai model wanda ba su wanda nan ma ma babu shi. a can kamaru ya kaga yanayin rayuwa ya kaga yanayin rayuwa can a kwambari ga nan Nijar. can gaskiya harkar cameroon kin ta nijar paske mhm. cameroon in kana da sijur kin ka baka da matsala da kowa harkar neman kuɗi babu matsala ka samu daidai don kawai da allah ya baka to ya yanayin abinci yake abincin mutanen mu na nan kamar ɗaya ne kamar da na 'yan kamaru ko ko akwai bambanci abincin su wanda muke zuwa muna ci saboda na hausawa ne mhm. kana bukata za ka ji wajen hausawa akwai yan nijar dama ko senegalian etranger da malian senegalian duk suna nan wajen su ne ma muke cin abinci akwai yan najeriya can ya kwan najeriya sosai a can mhm, mhm. kamar wani irin abinci ne a can eh, abinci irin wanda muke da na akwai shi kuma akwai wanda suke da can wanda ba mu da shi na nan mhm. ga ya kaga al'adunsu da namuna nan eh, al'adunsu suna da yawa saboda kabila sun tafi ma yawa tunda su al'adu dama gari saboda kabila kabila da gari su na kilga maka suna da yawa ba su da misali tunda nan Nijar ba mu da kabila da yawa al'adunsu suna da yawa tunda suna da al'adu ya da hamsin ma yana kilga maka to menene abin da ya baka mamaki a rayuwarka a kamaru shekaru uku da ka kasance a can eh, shekaru uku na kasance a can abin da ya birge ne ya bani abin ga saboda mutane na masu tarban baki mm-hmm. na yi aiki na cikin kwanciyar hankali ban samu walakanci ba hannun ta. Mm-hmm. Wace anguwa ce ka zamna a can? Na zamna a Birkiteri. Mm-hmm. Akwai Nijar da dama can? Akwai Nijar da dama a can Birkiteri, fuskin karce ne na Hausawa. Mm-hmm. Mm-hmm. akwai hausa 'yan kasa akwai etranje 'yan nijar da dukkan kabilu na na kasa kasa duk suna nan cikin wannan alabakin. Mm, to malam alasan attauri habibu dan asalin kasar nijar mazaunin ƙasashe da dama mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa da sashen hausa na murya amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha allah na gode. daga shirin na abdulaziz adili turmu na kowa bar gida sai suleiman muni barma wanda zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar nijar a halin yanzu za mu fara sharhin jaridun na wannan maku da jaridar lebanon wacce ta rawaito cewa ambaliyar ruwa na ci gaba da haddasa barna a sassa daban-daban na kasar Nijar, inda bayanan karshen makon jiya ke cewa da'irori 300 ne wannan bala'i ya afkawa. Lamarin da ya raba mutane 294,357 da gidajensu, yayin da mutane 57 suka hallaka. Jaridar ta ce bayanan da Majalisar Ministocin kasar ta bayar na nuni da cewa zurfin kogin kwara a halin yanzu ya haura santimeta 680 alhali tsawon ganuwar da ke yi wa ruwan kogin shimge bai fice santimita 660 zuwa 670 ba jaridar air na cewa kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da abin da suka kira rikon sakainar kashin da gwamnatin Nijar ke yi wa sha'anin ilimi bayan da hukumomi suka baiwa wata jami'a mai zaman kanta hayar makarantar firamaren da ake kira Ecole Terminus da ke birnin Yamai jaridar ta ce kungiyoyin malaman sun lashi takobin murkushe wannan yunkuri da ke wakana a wani lokacin da ake fama da cunkoson yara a azuzuwa saboda karanci da rashin su kwata-kwata a galibin yankunan kasar jaridar le sahel ta ce kamun ludayi ya zo ga jamhuriyar Nijar a kan batun shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon watan nan na Satumba wato watanni tara kenan bayan shigar da kasar a sahun kasashe mambobin wannan kwamiti mai alhakin kula da sha'anin tsaro a faɗin duniya baki ɗaya jerar ta ce a tsawon wata guda da za ta shafe a kan kujerar shugabancin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta niger za ta jagoranci wani taron shugabannin ƙasashe a kan maganar shugabanci a wannan lokaci na fama da annobar covid-19 da batun samar da tsaro da zaman lafiya maudu'in da ke hangen karfafa matakan samar da cikakken tsaro da zaman lafiya mai dorewa a ko'ina a duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu nan za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. sashen tsaron diflomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka karkashin ofishinsa na ba da tukwici ga masu fallasa da hukumar binciken manyan laifuka sun yi tayin ba da tukwici dala biliyan biyar biyar a kan samar da bayanai dangane da garkuwa da aka yi da Mr. Park Randall Frerich da kuma Paul Edwin Overby Jr. da dukkaninsu suka bata a Afghanistan. shirin bada tukuici ga 'yan fallasan ya ware kyautar ne ga bayanai da za su kai ga sani inda suke da kwato su da kuma dawo da mr frerich da mr overby an yi ma paul overby gani na karshe ne a coast a afghanistan kusa da iyakar pakistan a tsakiyar watan mayu shekarar 2014 a lokacin da ya bata yana gudanar da bincike ne akan wani littafi da yake rubutawa kuma da alamar ya shirya tsallaka iyaka zuwa cikin pakistan domin ci gaba da aiki da yake yi Shi Mark Frerich an sace shi ne a farkon watan Fabrairun shekarar 2020 a lokacin da aka yi garkuwa da shi yana zaune ne a birnin Kabul. Ya dai koma Afghanistan ne a cikin shekarun 2010 kane ya yi aikin gine-gine a fadin kasar. Sashen tsaron diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka shine ke tafiyar da shirin bada tukuici ga 'yan fallasa tun lokacin da aka fara shirin a shekarar 1984 shirin ya bada tukuici da ya haura dala miliyan 150 ga sama da mutum 100 da suka bada bayanai masu amfani da suka taimaka wurin gurfanar da 'yan ta'adda a gaban shari'a ko kuma suka hana gudanar da ayyukan ta'addanci a faɗin duniya sai a bibi shafin twitter na shirin tukuicin a twitter.com rfj-usa duk wanda yake da bayanai akan garkuwa da mark farage ko paul overby ya kokarta ya tuntubi shirin bada tukunci ga 'yan fallasa a www.rewardsforjustice.net ko kuma ta adireshin email a info at rewardsforjustice.net ko ya tuntubi babban jami'in tsaron yankin a ofishin jakadancin amurka da ke kusa ko karamin ofishin jakadancin amurka ɗaiɗaikun mutane za su iya kai bayanan ga hukumar fbi ta yanar gizo a tips.fbi.gov za a rike duk wasu bayanai a matsayin sirri Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da kibirin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku ku kasance lafiya daga nan birnin kwanni masalam.